sarki mai yanka wuya. Hukumar zaben Najeriya ta bayyana yadda hukunce-hukuncen kotuna yake kawo tarnaki ga ayyukanta. A ƙasar Ghana kuma 'yan jarida ne ke korafin cin zarafi daga 'yan bangar siyasa. Jama'a Assalamu alaikum. Yanzu haka hukumar zaben Najeriya ta INEC ta ce ta shirya tsar domin gudanar da zaben gwamnoni a jihohi uku da wa'adin mulkin gwamnoninsu ya ƙare wato jihohin Bayelsa da Imo da kuma Kogi. To sai dai yayin da ya rage ƙasa da mako biyu a gudanar da zaben hukumar ta INEC ta yi koken cewa tana fuskantar babban kalubale sakamakon hukunce-hukuncen da kotuna ke yi da suka shafi sokewa ko sauya 'yan takarar wasu jam'iyyu alhali tuni da hukumar ta kammala buga takardun zaɓe tare da sunayen 'yan takara da jam'iyyunsu a wani taro da ya yi da shugabannin jam'iyyun siyasa shugaban hukumar zaɓen ta inec farfesa mahmud yakub ya ce ko baya ga mai da hannu agogo baya matakin kotunan na kawo tarnaki sosai ga ayyukan hukumar. The commission is concerned about the spread of recent judgments and orders of courts in respect of the nomination, substitution, or disqualification of candidates ya ce hukumar ta damu ainihin da yawan hukunce-hukuncen kotuna da suka shafi tsayar da 'yan takara sokewa ko kuma sauya 'yan takara bayan an riga an buga dukkan takardun zaɓe ko baya ga ɗan karen tsada wajen sake buga takardun domin biyayya ga hukuncin kotu haka kuma shi kansa aikin na sake samar da takardun zaben cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wani babban ƙalubale ne ga hukumar but the management of the process is also very challenging for the commission a ɗaya ɓangaren kuma farfesa yakubu ya ce duk da yake hukumar ta yi ƙoƙarin samar da dukkan kayayyakin da ake bukata a zaɓukan masu zuwa to amma tana cike da damuwa kan yawaitar tashe-tashen hankula tsakanin jam'iyyu da 'yan takara a jihohin uku yayin da jam'iyyun siyasa suke ci gaba da gudanar da gangamin yakin neman zaɓe. I wish to remind you as party leaders that free and fair elections are only possible in an, in an atmosphere of peace. ya ce ina son tunatar da ku a matsayin shugabannin jam'iyyu cewa sahihin zaɓe zai samu ne kawai a cikin kyakkyawan yanayin zaman lafiya ko ba komai zaɓe wani jerin tsare-tsare ne da ya haɗa mutane a matsayin masu zaɓe da jami'an zaɓe da masu sa ido kan gudanar da zaɓe da kuma 'yan jarida don haka tsaron lafiyar suna da muhimmancin gaske ga hukumar. is of paramount concern to the Kamar yadda Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana, masana da dama sun sha bayyana muhimmanci 'yan jarida wajen tabbatar da gudanar da sahihi kuma ingantaccen zaɓe da ma ci gaban tsarin demokuraɗiyya a duk faɗin duniya to sai dai sautari 'yan jaridar suke kokawa kan yadda rayukansu ke fuskantar hatsari da barazana daga 'yan bangar siyasa waɗanda ake hasashen iyayen gidan nasu 'yan siyasar ne ke ɗaukar nauyinsu domin musgunawa duk wanda suke ganin ya saɓa ra'ayinsu. irin wannan ne ya faru a accra babban birnin kasar ghana inda wasu matasa 'yan barandar siyasa da ake zargin suna goyon bayan jam'iyya mai mulki ta npp suka kutsa kai a yayin gabatar da wani shirin tattaunawa kai tsaye kan lamuran siyasa a gidan talabijin na utv inda suka tada hayaniya tare da tarwatsa gabatar da shirin babban dalilin su na ɗaukar matakin kamar yadda suka faɗa da bakinsu shine ana sukan lamirin gwamnati ba bisa ka'ida ba a wannan shirin duk da yake dai an kama waɗannan matasan tare kuma da gurfanar da su a gaban kotu wadda ta yanke musu hukuncin biyan tara ta cd 2,400 wato kwatankacin dala amurka 200 kowannensu yan jarida da dama irin su maryam bawa daga gidan rediyon marhaba da ke birnin accra suna ganin irin wannan hukuncin ba zai magance barazana da hatsarin da 'yan jarida ke fuskanta ba a kasar. Gaskiya fa cin zarafin da ake wa 'yan jarida a kasar nan ya wuce yadda kake tunani. Kuma dukkanin wani 'dan siyasa da zai tashi ya aika matasa su je waje su je su yi banna da sunan siyasa to da akwai tabbacin cewa ya riga da ya ajiye kuɗaɗe a ƙasa da zai yi belin su idan ma an kama su. Wannan zance ba sai an tsaya ana tantama a kansa ba. Allah na tuba menene CD 2400 CD da ɗari hudu ga 'yan siyasa 'yan siyasa ma wa'inda suke kan karagar mulki a wannan lokaci ai ba wani kuɗi bane da ya takara kara bare ma har ya karya ba shi yasa gaskiya ni dai zan ce idan har za a ci gaba da irin wannan idan har za a ci gaba da irin wannan to dan jarida ba shi da yanci dama can ya aka kare bare kuma har an kai ga kai hari har a kai a shiga cikin gidan gidan gidan jarida ko gidan talabijin ko gidan rediyo a je a barazana a je ana wa dan jarida barazana to me me kenan ake nufi da mu kaga ɗan jarida yau duk lokacin da ya zauna in dai ba baya cikin nutsuwa ba ma zai iya aikin sa yanda ya kamata ba to yanzu UTV da suka shiga suka je suka yi wannan aika aika kana tsammanin idan yanzu bawan Allah ne ya zo ya zauna ya ce zai gudanar da shirin sa ba zai rinka zama cikin wani yanayi na fargaba ba wannan kadai ya isa ya sa shi cikin matsala na na kwakwalwa shi yasa gaskiya gaskiya wannan hukunci ba hukuncin da ya kamata ai bane wannan ai hukuncin hukuncin wanda ya saci dunkulen magi shi aka yi musun nan shi aka yi musu shi ma wani ɗan jarida Abdulhanan Adam daga gidan talabijin na GHO yana da ra'ayi makamancin wannan hari da ake kai wa madema labarai ko kuwa a duka da ake wa wa'ansu abu ne da yake na kawo koma baya a cikin wannan aiki da muke ciki abu ne da yake ba an duba an gyara ba zai kara karkata aikin namu da muke yi domin kwanaki in ka duba manema labarai da yawa abu ne da yake suna gudun zuwa wa'ansu jihohi da kuma wa'ansu anguwanni da kuma wa'ansu ma'aikata na dukan labarai ko kuwa haddasa wa'yansu labarai domin za a samu wa'yansu mutane ne ko wa'yansu matasa da yake suna biyan bayan wa'yansu jami'in siyasa su musu wa'yannan mummunar ko su aikata musu wa'yannan mummunar wato ib da yake ana yi yau da kullum ah, ɗayan shi kenan muka gani da wa'yansu matasa da yake suna biyan bayan jam'iyya mai mulki yanzu npp sun kai jiki daga wato wani tasha kenan da ke nan jihar ankara domin wato waɗanda ke zama suke aiki ko suke yawo magana kan wannan tasha abu ne da yake suna wato sokin gwamnati domin waɗansu alkaula ne da gwamnati ya yi amma bai ya cika ba da kuma wani wato budurwa da yake tana aiki daga ctf kuma da city tv inda ita kuma ta kai jiki wato a inda ake eh, inda ake wato taron jam'iyyar ndc mai adawa inda wato bala'i ya tashi daga wurin kenan ita kuma aka mata duka yanzu haka ga da muke magana a city fm nan na nuni cewa yariyan an kai ta asibiti ana mata duba wayan gado abu duka abu ne da yake na kawo kuma baya kuma akwai irin wannan ire-iren wannan abubuwa da yake an yi amma waɗanda suke aikata wannan aikin nan ba a samu a jakunninsu da yake ba jakunninsu suna ganin cewa an suka kara aikatawa ko kuma waɗansu suka fito suka aikata wannan abu abu ne da yake su kuma ba za a musu komi ba. To sai dai matsani shari'a lauya Anas Muhammad ya ce karancin hukuncin da ake ganin an yi wa 'yan barandar siyasar ba daga alkalin da ya yanke hukuncin ba ne. yanayin karar da hukumar 'yan sanda ta shigar ne ya yi tasiri wajen yanke hukuncin an cajin su conspiracy to commit crime da rioting wanga kuma alomu is a misdemeanor matukan ya kuma zama eh, misdemeanor irin wanga jaji ko majisai na da hanya ta ba fine to fine nan kenan aka ba su wato nan duba duka wai 200 penalty units wato wannan ya tashi 2400 per person amma inda an sake cajin da la'alla jajin ba ta samun dama ta ba su fine amma a gani na cewa an nuna kamar in kai abu an kai ka kotu a wannan fanni la'alla wasu sun hankalta sun gane gane kaman a'a gana akwai law amma inda abin bai yi mini daji ba ne cajin nan cajin da aka kai nan a kusan a cewa inda kana da kudi za ka iya kai komi kenan the charge is not is not encouraging at all shi ya kawo fine nan 2400 ghana cedis for irin wanga wato aiki bai deter mutane na amma is early days day set um, Allah? gari ko police sun kuma su je su yi nazari next time ba su ke iri wanga charge court masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa da za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilin sashen hausa idris abdullah bako sai dadi balawo da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc